In order to stabilize the polity, the federal government gave additional support to Shugaban ƙasar Najeriya kenan Muhammadu Buhari yana jawabi ga 'yan Najeriya a lokacin da ƙasar ke bukin cika shekara hamsin da bakwai da samun 'yancin kai, wato ɗaya ga watan goma ko Oktoba na kowace shekara. Ƙasar tana shirya irin bukukuwa domin tunawa da nasarori da ƙalubale da ƙasar ta fuskanta a dangane da kasancewar ta ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. We are fully aware that fighting corruption was never going to be a straightforward task. Shugaba Buhari ya ce dama ai sun san cewa yaƙi da cin hanci da rashawa ba ƙaramin aiki ba ne, kuma babu wai waɗanda ke dogara a kan shi wurin fafutukar rayuwarsa ta yau da kullum da kuma sauya akalin Najeriya ba za su kyale yaƙi ya ci gaba da gudana ba tare da wani fargaba ko ƙalubale ba don haka ya ce sun sani tabbas ne irin wa'annan mutane za su yaƙi masu yaƙi da cin hanci da rashawa don haka ne ya buƙaci majalisar ƙasa da ta gaggauta wurin tabbatar da ko amincewa da tsarin nan ko dokar da kasar najeriya ta kudurta za ta yi amfani da ita wurin samun cikakken nasara na yaƙi da cin hanci da karɓar shawa a najeriya wanda shi ne umul a abayasun dukkan matsalolin da najeriya ke fuskanta a daidai wannan lokaci shugaban kuma ya ɗauki lokaci mai tsawon gaske inda ya yi tur da allah wa dare da masu fafutukar ƙirƙiro ƙasa ta biyafara wanda ya nuna damuwarsa cewa shugabannin wannan bangare na kudu maso gabacin najeriya ba su yi abin da ya kamata ba wurin jan kunne da gargaɗin 'ya'yansu su san hitintinu da ringingimu da masifun da ke tattare da yaƙi kuma shi a matsayinsa na tsohon soja wanda tare da shi ne aka yi wannan yaƙin ya san irin babbar hasarar rayuka da dukiya da aka yi a daidai wannan lokaci inda ya ce saboda mutane miliyan biyu ne suka rasa rayukansu don haka ya ce ya kamata a ce an ɗauki duk matakin da ya kamata a tabbatar da cewa wannan fitinar bata ci gaba da kunno kai a cikin ƙasar ba amma wannan ya ce dama ce ga kowane ɗan najeriya ya amfani da dokokin ƙasa da aka tanadar a gabatar da duka bukatar da ake so ko na sake tsarin zama ko na yin waɗansu garan bawul kan yadda ake gudanar da mulki amma maganar yaƙi ko rabuwar ƙasar ya ce ba abu ne da gwamnatinsa za ta ba da damar a yi ko ta kyale ana yi ba ta ɗauki mataki ba shugaban kuma ya duba irin nasarorin da najeriya ta samu wurin sha'anin noma da kuma ƙarin ɗaukar matakan da ya kamata a yi a haɗa gwiwa da ƙungiyoyi daban-daban domin tabbatar da an rage dogara akan maganar man fetur a koma noma domin shine tushe na arziki ga duniya baki ɗaya a yanzu yana mai cewa tuni gwamnatinsa ta yi tsarin da za a wa matasa aiki wato dubu goma tare da wani haɗin gwiwa na musamman da za a yi da wato babban banki na najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya